A garin Yamai, babban likitar haifuwa na karɓar jarirai marasa lafiya, musamman masu fama da matsalar sheɗa. Ga ƙarin hasken da likitar yara mai kula da jarirai Adama Gaga ta yi mana. Bangaren likitar jarirai muna da wurin farfado da mara lahiya, wurin karfafa mara lahiya da kuma wanke jarirai da aka haifa da ba su kai watanni tara ba wanda ake kira premature. Muna da damar rike jarirai ashirin da biyar. Wani irin jariran ne kuke karba a nan wajen? Jariran da ke zuwa da matsalar numfashi, jaririn da aka haifa mai karamcin jiki wanda premature ne kuma bai da girma. Manya-manyan dalilin dalilan su ne haifuwa lokaci bai kai ba da kamuwa da cutar cikin mahaifa da kuma matsalar numfashi. Wane irin ciwo kuka fi gani? Shi ne matsalar numfashi, jaririn da ake haifuwa da matsalar karɓar iskar duniya a lokacin haifuwa ana iya ganinta ko lokacin taken ciki. Dama jarirai ne da ke fuskantar matsaloli a lokacin suna a ciki, wa'anda a lokacin haifuwa suke da matsalar bugun zuciya da na motsi, kenan sai an yi gaggawar fiddo su. Menene ke kawo hakan a wajen jarirai. Yawancin uwaye ne da ba su yin CPN awon bayan haifuwa ko kuma bin taken ciki kai a kai. Ana son a yi sa akalla so ɗaya a wata a lokacin watanni tara ko kuma uwayen da ba su da lafiya. To idan a lokacin cikin ne aka gano da yaron na ɗauke da wannan ciwon, me ya kamata a yi? Ya danganta ne da hawar tunda in kazamcaccar wahala ce a fiddo shi kar a jira daukan nauyin gaugawa ne. Kenan a fiddo yaron ko da cikin bai kai haifuwa ba? Eh a fiddo shi tunda akwai wani raɗaɗin ciwo da ya kamata a guje balle ma in akwai matsalar bugun zuciya ko na motsi ya kamata a fiddo shi tunda yana iya mutuwa a ciki. To wace kulawa ce ake basu? Daukan yaunin shi ya danganta da matsatsin ciwo ciwon ana iya samun yaron da zai iya warkewa nan da nan kuma kwata-kwata na farkon kenan akwai kuma wanda yana iya warkewa amma ta bar shi da shaida na biyu kenan na uku kuma matsalar shi tana iya kai ga rasa rayuwarsa